Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin biyu ga watan satumbar shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, biyan na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Prime Minister Bahamas Hubert Minis ya ce jiya Lahadi ce rana mafi muni a rayuwarsa saboda barazanar mahaukaciyar guguwa. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna a ci gaba da yakin cinikayya da suke yi. jiya lahadi isra'ila da kungiyar hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar kasar labanin kanin labaran duniya kenan to gamayyar kungiyoyin arewacin matasan najeriya ta cng ta mai da martani kan matakin kama wasu matasan arewacin kasar da aka yi a jihar Legas waɗanda suka je domin yin sana'o'i wato ƙananan sana'o'i damar da suka zo suka ɗauke mana suka cika bankunanmu da mutanen kudu kamfanuka na insurance kamfanuka na hanyar wayar hannu din da ake amfani da ita duka mutan kudu ake ba ke zuwa mana ba mu yadda ba sai dai a baya mu na arewa. To dangane da batun guguwar kuma an umarci mazauna jihar Florida da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da makwacin guguwar ta duriyan wacce rabon da ga irin ta tun shekaru 84 da suka gabata ta doshi yankin. Kuma um, man fetur ma ga motocinmu eh, ɗazu ma muka je muka ƙara cikowa saboda koda dai an ce mu bar gari ga mutum yana ɗan shirin shi ya ɗaga. Muna ɗauke da wasu rahotannin ma da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim zai gabatar amma dai bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Firaministan Bahamas Hubert Minis ya bayyana jiya Lahadi a ta bakinsa rana mafi muni a rayuwarsa yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. Mutane da dama sun ƙi jin gargaɗin, wasu mutane kuma an bar su a baya da kuma waɗansu ɗaiɗaiku a wajen yankin West End. wanda suka ƙi barin wurin a cewarsa a taron manema labarai a nas ya ƙara da cewa abinda zan iya faɗa masu kawai shine na fatan ba wannan ne karo na ƙarshe da za su ji muryata ba mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da dorian ta afkawa tsibirin great abaco a bahamas da kuma tsibirin grand bahama inda mahaukaciyar guguwar ta kai mataki na biyar da take tafar da iska mai gudun kilomita 295 a cikin sa'a ɗaya. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa kasashen ajiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shugaba Donald Trump ya ƙara harajin kashi sha biyar cikin ɗari a kan kayayyakin wajen dala biliyan ɗari da goma sha biyu na China da ke kan hanyar zuwa Amurka, wanda wannan haraji ta yi ya haifar da tsadar kaya ga Amurkawa. musamman abinci da kayan wasannin motsa jiki da tufafin wasannin motsa jiki kayan kide-kide da kuma kayan ɗaki. a halin da ake ciki kuma china ta kara harajin kashi biyar cikin ɗari da kuma goma cikin ɗari akan wasu kayayyakin da suka kai dala biliyan saba'in da biyar na amurka da aka tura da su china da tun da dama ta ce za ta yi a matsayin ramuwar gayya a faɗan cinikayyar da suke yi da amurka tun da farko china ta ce sanyayyar masarar nan mai zaƙin nan da hantar alade duwatsun marmara da kuma tayun kekuna suna daga cikin kayayyakin amurka sama da 1,700 da za ta saka wa haraji jiya lahadi isra'ila da kungiyar hezbollah sun yi musayar wuta akan iyakar kasar labinin da ta haifar da matukar damuwa ga hukumomi a washington sojojin isra'ila sun ce sun yi harbe-harbe zuwa cikin kudancin labanin bayan harba makamai masu linzami da kungiyar hezbollah ta yi sansanin sojinta da kuma motoci a kusa da kan iyakar sai dai a zuwa daren jiya sun dakatar da faɗan gaba ɗaya mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya andrea tenenti ya faɗa daga baya cewa zaman lafiya ya dawo a yankin kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun ci gaba da kasancewa a wurin tare da sojojin labanin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta ce, dan bindigar nan da ya kashe mutane bakwai ya kuma raunata mutane 22 a garin Odessa a ranar Asabar shi kadai ya aikata kuma ta yiwu ba shi da alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda ta gida ko ta waje. Dan bindigar ya kwace wata babbar motar raba wasiƙu kuma ya buɗe wuta akan wasu motoci yayin da yake share gudu akan wata babbar hanya kafin wani ɗan sanda ya kashe shi. Sai dai a cikin waɗanda suka mutu har da wani matashi. 'Yan sanda uku suna cikin waɗanda suka ji raunuka. wata yarinya 'yar watanni goma sha bakwai tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su da ta rasa haƙoranta da dama kuma ya haddasa ramuka a harshenta da kuma leɓanta shugaban 'yan sandan odisa michael gark ya faɗa jiya lahadi cewa zuwa lokacin ba su da takamaimiyar amsa kan abin da ya sa shi ko dalilin na aikata hakan amma suna tunanin cewa shi kaɗai ya aikata wannan mummunan abu. gag ya ki ya bayyana sunan ɗan bindigar a lokacin da yake ganawa da manema labarai a jiya Lahadi, ya ce baya son ya sa ɗan bindigar ya zama wani sananne. ƙungiyar Taliban ta ƙaddamar da wani hari a kan wani gari na biyu a Afghanistan a cikin kwanaki biyu. Duk da suna yin zagaye na tara na tattaunawa tare da Amurka kan kawo ƙarshen yakin da ya kici ya ki cinyewa a ƙasar. hukumomi a lardin baglan sun ce masu tayar da ƙayar bayan sun fito ne daga wajen babban birnin ƙasar. mai magana da yawun kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce mayakansu sun farma wani ofishin jami'an tsaro da ke wajen pul kumar kuma yanzu haka suna cikin babban birnin lardin suna kewaye da gidan gwamnan lardin kuma makiyansu sun yi rashi sosai a cewar mujahid. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko a wani taron manema labarai da ta kira a jihar Kano, gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya ta CNG ta mai da martani kan wasu matakai da gwamnatocin johin Legas da Rivers suka ɗauka. makon jiya ne gwamnatin Legas ta kama tare da tsare wasu 'yan arewacin najeriya su 121 da suka tafi cirani kasa da makonni biyu bayan da aka zargi gwamnatin jihar rivers da rusa wani masallaci zargin da ta musanta wakilinmu mahmud ibrahim kori ya zanta da alhaji ashiru sharif wakili a kwamitin amintattun gamayyar wanda ya mai ƙarin haske wajen sati uku baya muke ta samun rahotanni daga lagos mutane suna kiran suna gaya mana cewar ana tura jami'an wata hukumar tsabtace birnin lagos tana zuwa gidajensu tana kwace musu babura sai a tara kai su a lausa sai a je sai a yi sai a gwanjan su a saida musu baburan a saida baburan ga wasu mutane su an karya su ko ba wani laifi aka kama su yi ba to sai muga cewar wannan abin wato cin zarafin ya isa kuma muka zauna muka yi nazarin wannan zarafi muka ce abin da janyo mutanen ma suke tafiya waje damar da suke da ita su samu abincin da abin yi a nan jihohin arewacin najeriya ita ce aka kwace musu shi yasa suka fara fantsama suna tafiya suna yin sana'o'i ƙanana wanda ma ba wani abu za su samu ba a rayuwa illa abin da su ci abinci kuran su dawo kamar lokacin da kuke magana kun taɓo batun gwamnan ribas kuma za a iya cewa kamar wannan zance ya wuce a'a bai wuce ba ƙasa ce da aka haɗa ta bisa haɗaka yanki-yanki addini-addini kabila-kabila aka yi mata kundin tsarin mulki sai wani mutum guda ɗaya sai je sai karya kundin tsarin mulki wane ne ya kamata ya maganta shi gwamnatin tsakiya ita ce take da alhakin kula da kowa ta tabbata an masa adalci to tun da aka fara magana da lokacin da shi wuke yi wannan magana zuwa yau ita gwamnatin ta tsakiya har yau bata ce komai akan wannan abin da yi ba so da aka kaga har yanzu akwai rina aka ba kuma su mutanen da aka ci a ruguje masallacin nan ni sun turo min duk takardunsu da suka nema na izini ginin masallacin kuma tun lokacin gwamna meci ne ya fara hana su masallacin daga baya suka je kotu suka nemo duk izini suka karbi takardun suka za su wanda ya zo sake ruguzawa so daga kaga an yi abin amma tun daga farkon lokacin da i magana cewar jihar Ribas jiha ce ta kiristoci tun a lokacin gwamnatin tarayya kan ta fito ta taka masa birki to yasa muka ce akwai sakaci a gwamnatin tarayya tana barin abubuwa suna faruwa wanda suka ba daidai ba kuma ta ki komai akai amma idan shi mutumin arewa yanzu ya ce zai mai da martani maka abin sai ka ji gwamnati ta fito tana atakin ɗansa tana cewa yana so ta da fitina ga fitinan na farko ba ta masa magana ba sai wanda ya kare kansa sai a ce shine fitinan ne ku wannan matakai kuka ɗauka a matakin ku na shi ita wannan kungiya ta CNG abin da muka ɗauka shine mu ma za mu zo gwargwadon abin da doka ta tsaya a kai za mu tsaya a kai za mu tabbatar da arzikin wa muke kwantolin arzikin mu domin duk yawancin kamfanikan da suke yin kwangiloli a arewacin arewacin najeriya na kama daga karba haraji kwashe shara a chartered accountant da suke lissafin eh, account na jihohi da ƙananan hukumi duka mutanen wajen lagos ne to ba mai dace kawai da basu ba duk abin da zami duk rigima da zami da gwamnati mu zamu fito zami zanga-zanga da duk rigima da zami da su sai mun yi sai an kashe wa'annan kwangiloli da ake ba kamfanin mutanen kudancin najeriya a jihohin mu na arewacin najeriya sannan damar da suka zo suka ɗauke mana suka cika bankunan mu da mutanen kudu ka na insurance ka na hanyar eh, eh, waya din na wayar hannu din da ake amfani da ita dukkan mutan guda ake ba ke zuwa mana ba mu yadda ba sai dai a baya mu na arewa Alhaji Ashiru Sharif wakili a kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa. To yayin da ake kan jigilar dawo da alazan Najeriya zuwa gida, hukumar alazan ƙasar ta nakon ta buƙaci alazan da su gujewa keta ka'idar nauyin jakar hannu kilogram takwas da babbar jaka wato kilogram talatin da aka ƙayyade. don gujewa asarar kayan da suka kara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sale shehu ashaka ya aiko mana daga abuja duk kayan da aka siya musamman waɗanda ba a yarda shiga da su jirgi ba akan karɓe su a filin jirgi da hakan kan iya jawo asarar da akan iya kauce mata shugaban hukumar alhazan barista abdullahi muktar ya yi karin bayani kar a ɗauki zamzam kuma kar a ɗauki wani abu da dokan jirgin sama bai yadda a shiga jirgi da shi ba kamar irin bindigan wasan yara irin su wuka wata aska sufana turare mai girma ko tukunyen gas almakashi ko mutum ya ga arhan fetur ma ya ce zai sai fetur da dai shauran irin irin wa'annan abubuwa inda yake wani lokaci sai kai mamaki kai ta mamakin ɗabi'an ɗan adam a ce zai yi amfani da su a kayan hannu ko kuma wani a can gida malaminsa ya gaya masa ko ya gaya mata cewa ma ta ɗebo tsakuwan musdalifa adadi kaza ta cika jaka da shi ta taho jaka ka ba komi da duwatsu to duk wa'annan abubuwa ne shi dutse kam in dai ya wuce kwaya ɗaya ka ya zama makami ka ga ba wani ma'aikacin jirgin da za a sa ya ga duwatsu ne kawai a cikin jaka ko kuma ma ka ga mutane an ɗebi sabir irin abincin da ake bayarwa an cusa a cikin jaka shi ma jami'in tsaron hukumar alhazan bashir jazuli ya kuka ga yadda musamman alhazai mata kan saki jiki su siya kaya da hakan kan iya jefa hatta su cikin hatsari. Airport ka ga mutane suna ta kuka da sun saba ka'ida saboda wannan kayan sai an kwace su. Akwai screening kusan biyu zuwa uku ake yi. Za ga alaji ya zo an cire kaya a gurinsa sun kai kilogram ashirin banda wannan kilogram takwas ne. Musamman iyayenmu mata za ga mace ta kai ta yi jika da kai tana ta kuka ɗana ka ban min kaza wannan na jikoki ne wannan na kaza ne wannan na kaza ne an yi goyo sai a yi goyo ribi kamar biyu zuwa uku ga wasu kayan aka ga wannan jakar a hannu to duk sai an kwace na amfani da wannan dama in ja hankalin wakilan alhazai na jihohi da na local government don Allah da yawa daga can su shekara ta wuce sun ga abin da ya faru a airport akwai alhaji da ta zo ta danka wata irin riga musamman ta iban kaya a wannan rigar abin da aka fitar ya kai kilogram 35 da kyar take tafiya ana fitar da kayan a gurin ta faɗi. Yanzu hukumar alhazan ta dawo da fiye da alhazai dubu ashirin a sauran jirage arba'in da biyu da hakan ke nuna kimanin rabin alhazan sun dawo gida. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. kamar Allah gaida Sale Shehu Ashaka yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda hukumomi suka umarci mazauna jihar Florida da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da makwacin guguwar da aka wa lakabi da Dorian ta doshi yankin. Rabon dai da aga irin wannan guguwa tun shekaru 84 da suka gabata. Ɗazun da na tuntubi Dr. Nasir Ɗanmowa mazaunin birnin wato Florida inda ya min karin bayani kan halin da ake ciki dangane da guguwar wacce tuni ta isa yankin Bahamas. tun dai lokacin da aka fara ganin tatun karo lokacin da ta so dinan kasan suna biye da ita da su hukumomi musamman gwamnan shi jihar florida kuma eh, abin nan haɗin gwiwa da 'yan eh, gwamnatin tarayya suka suka fara tattauna game da abu matakan da za a ɗauka kuma a gwamnan florida yan awa kamar goma sha biyu duk kan ba da abin nan kamar situation report kenan. Eh kamar yakan ba da sabbin bayanai dangane da zuwan guguwar. Kwarai eh, da kuma irin shirye-shirye da kuma shawarwarin da ake ganin 'yan mutanen jiha su ɗauka. Eh. da da aka fara irin kananan hukumi eh, kamar hudu ne aka ce cikin sittin da ne da ke da florida aka ce su kwanda shirin kota kwana to sai daga baya aka bayan duka jihar florida gaba daya hadda nan wurinmu da muke duk da yake muna arewa ta tsakiya a jihar florida amma dai an ce mu duk kwan da shiri. Mm, to kaman waɗannan irin matakai ko shawarwari suka baku suka ce ku ɗauka kan zuwan ita wannan guguwa. to daman shawarar da ake ba ka san daman abin da suke gudu kamar irin ɗaukewar wuta ne da irin faɗuwar abin nan itace da zai sa irin abubuwa kamar su ruwan sha ko kuma iskan gas wanda ake kiki da shi wutar lantarki su lalace to shine sai aka ba da shawarar cewa mutane su kokari su samu abin da za su tanadi to irin su ne kuma sai abinci da kuma ruwan sha musamman saboda ka san irin wannan lokaci idan babu wutar lantarki duk da ruwan sha zai wuya mu ma man fetur ma ga motocinmu mu eh, muka je muka ƙara cikowa da ya ɗan kare da gari babu shi amma sun sake kawo sai muka je muka cika motoci saboda koda dai an ce kuma bar gari ta ga mutum yana dan shirin shi ya daga. Mm. To dakta muna muku fatan Allah ya kare ku daga duk wata fitina da ke tattare da ita wannan guguwa. Amin suma. Dakta Nasir Danmowa kenan mazaunin jihar Florida. To kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan somin taɓin. don haka muke wa shugaba buhari don allah don annabi tun da wa'adin wannan mutumin ya kare don allah kar ya sake mai da mana shi mu ya kawo mana cikas ya kawo mana matsala ya kawo mana tashin hankali 'yan kasuwa musamman arewacin kasar najeriya to sai a biyu mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi domin jin wa ake magana akai da kuma martanin da masu wato kare shi suka mayar amma yanzu kan bari mu je ga shirin mu na gaba wato ciki da gaskiya Jama'a salamu alaikum. A 'yan makon da suka gabata ne filin ciki da gaskiya ya fara duba wasu korafe-korafe da wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA suka kawo mana. Idan masu na biye da mu mun dai ji korafe-korafen kan shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki har ma da jim tamkar rashin kulawar da ake musu na neman jefa ayyukansu cikin mawuyacin hali tun rana farko da muka fara watsa wannan shiri ma'aikatan hukumar ndlea sun yi ta kiran wannan fili daga jihohin najeriya masu yawa tare da aiko mana saƙonnin imel domin nuna jin su ga wannan shiri tare da tabbatar da gaskiyar abin da suka saurara daga bakin wakilin ma'aikatan da suka kawo korafin wannan fili haka kuma ma'aikatan sun yi wa wannan fili ta yin duk wasu ƙarin bayani da muke bukata ku biyo mu cikin shirin suna nasar fili hashin gumel. bayan da muka kammala sauraron ƙorafe-ƙorafen ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea mutum guda da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan taɓarɓarewar hukumar shine malam ahmadu giyaɗe tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashe shekaru goma yana shugabancinta kan haka ne wannan fili ya fara tuntuɓar malam ahmadu giyaɗe domin jin ta bakinsa bisa wannan zargi da aka yi masa kafin mutunta ma'aikatar da wannan hukuma ke ƙarƙashinta. ta filin ciki da gaskiya ya fara da tambayar sa mai zai ce game da zargin rashin ci gaba da aka yi wa hukumar eh to kamar yadda ka sani ci gaba bisa ga ganin ra'ayi ne na mutum wani zai ga ci gaba din ya ce ba ci gaba ne wani kuma zai ga ci gaba din ya ce ci gaba ne amma ai ba da za a ce shekara da shekaru an kafa ma'aikata irin wannan ce babu ci gaba ba ci gaba kan a samu aina cikin su masu korafin nan musamman ma waɗanda suka yi aiki da kai da ba za su so a ambata sunansu ba sun ce in ma akwai wani ci gaba da aka samu a lokacin da ka aiki duk bai wuce korar ma'aikata da kai ba me za ka ce kan wannan. Eh to abin gaskiya abin da suka faɗi zancen korar ma'aikata an kori ma'aikata amma ai an kore su ne bisa ga ka'ida. tabbatacce na kori ma'aikata waɗanda na kora ɗin sun je kotuna ba wani kotun da suka yi nasara a ciki sun je su nan abin nan um, national assembly wato wajen masu uh, abin nan dokokin na najeriya sun je bisa misali wajen su house of reps wafi nasara ba sun je senate wafi nasara ba ba yadda suka je su suka yi nasara kuma har yanzu har yanzu suna yana suna rubuce-rubucen su amma har yanzu ba ɗaya wanda aka dalishi saboda an kore su a bisa ka'ida Malam Amadu Gidaɗe wace ka'ida ka bi wajen sallamar waɗannan ma'aikata waɗanne laifuka suka aikata da suka cancanci a kore su daga aikin wannan hukumar? Alhamdulillah da kai wannan tambaya. Kaga an ɗauke su ne saboda hana safara da miyagun ƙwayoyi. Ya zamanto idan sun kama masu fara da miyagun ƙwayoyi ɗin. Akwai wurin da ake ajiye kayayyakin shaidar cewa an kama su wato wannan ah, ƙwayoyi ɗin. to sukan ɗauki wannan ƙwayoyi ɗin su saida ko kuma idan suka je su za su je wajen aiki wajen aiki ɗin in aka yi bincike don duk gaba ɗaya dole za ka ce za ka yi bincike kafin ka samu abin nan sai ga wani an sace masa kuɗin shi ko kuma a'a kafin a isa wurin sai su buga waya su ce ga munan tafi ba mu sani ba wurin ka za mu zo ko kuma wani wuri ne amma dai mun fito aiki to kaga waɗannan ba su daidai da a bar su ce za su yi abin ci gaba da aiki ba kenan ya nuna dai ana bin diddigin duk wanda yake aiki a hukumar nan ana sauraron kamar watakila ba sani ba ana sauraron sakonni ko bayanan da suke ta waye tarho a'a wato abin ba nan take ba waɗanda ake kamawa ɗin yawanci su kansu suka faɗi ga abin da ya faru ko kuma a'a waɗanda suke tafiya da su ɗin ko kansu suka ce gafi masu ɓata mana aikin bisa ga misali na fita ziyara na je ni gaisuwa a wajen wani gwamna ne sai ɗauko min kin mutum uku yace kaga waɗannan su ne suke fallasar da aikin ku da kuke yi ya shi gwamna ne ya samu ka san yawanci akwai waɗanda suke yan mene ake kiran su um, political uh, party bangers yan bangar siyasa yan bangar siyasa kaga su waɗannan yawanci suna shaye-shaye to su kuma ka gama shaye-shaye shaɗin nan su ne yawanci 'yan siyasa suke ɗaukar su suna fita da su wajen kamfiyan to ba abin da NDA za su yi waɗannan ba za su gaya kama to ka kaga a ai ba su rai ba ne saboda kowa in dai muddin ka sa kunnen ka kasa za a gane abin da ke faruwa Al'amuru Giyadi ka fara wannan aiki a dubu biyu da biyar zamanin mulkin Obasanjo ah, tarihi ya nuna ka karba daga Shaba Lafiya Gi me za ka tuna ne sanadiyar da aka kawo ka wannan hukumar Eto, eh, to abin da faru a wannan lokacin kasashe guda uku ne na ki na yi kuskure a ah, ah, bello lafiya gi nake so in faɗa a ah, shabu eh. ba eh bello lafiya gi gaskiya ne eh. abin da ya faru a lokacin akwai kasar amurka da ingila da germany wanda suka je suka samu shugaban kasa ne a wannan lokacin wato shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo suka yi masa ƙara na abubuwan da suke tafiya wanda ke ba daidai ba kuma aka duba haka cewa abin nan da suka yi ƙara a kai gaskiya ne to shi yasa aka tura ni wurin saboda in gyara wurin akwai kuma wani abu da suka faɗa a wannan hukumar sun ce wasu daga cikin kayayyakin aiki da ake amfani da su kamar bindigogi su kaɗai ne ma suke amfani da bindigogin da tun a yakin ba sasa aka yi amfani da su eh, me za ka ce kan wannan bangaren ito eh ne suka ce su kaɗai ne suke amfani da wannan bindigogin ne tsammani sun yi kuskure wannan bindigogin an raba su ga yan sanda suna amfani da su kuma ni ma na zo na same su a wannan ma'aikata din to ni na sani na yi odar kayayyakin bindigogin nan daga kaduna akwai waɗanda suke kera suna gwamnatin tarayya kuma sabbin bindigogi ne kiran aka fi su a kawo su kuma har yanzu na suna amfani da su saboda ba daidai ba ne a ce ba waɗansu makamai da ike sabbi ne a wurin ba akwai su wato dai wannan ya nuna an kara wasu daga cikin makama amma ba mamaki akwai kuma samfurin wadancan tsoffin bindigogin masu marin ana ci gaba da amfani da su gaskiya ne ana amfani da su kazalika kuma sannan sun nuna korafi cewa wato hukumar kamar ba a damu ma da ita ba ba ta da kayan aiki ko da ma irin ofisoshi da take amfani da su a jihohi ofisoshi ne da aka gina su zamanin mulkin soja na janar baban gida wato na tsoffin jam'iyyu nan na nrc da sdp eh to gaskiya kam yawancin gine-gine ɗin da su ake amfani amma kuma ai gini ne kyakkyawan gini ba wai dole ne a ce kowace shekara sai an rushe an sa wani sabon kafin a ce wai an samu cigaba ba gaskiya ana lura da ma'aikata da kuma zancen wasu soshi ɗin alhamdulillah ba za ga a ce babu shi ba akwai shi kuma ana kan yin ake kamar neman hanyar da a gina waɗansu ana yi. Ana madugiya ɗi sannan akwai bayanin da suka yi korafi cewa waɗanda suka daɗe suna aiki ba ƙarin girma ba rayuwa mai kyau da suke yi kuma alhali suna sadaukar da rayuwarsu wajen kare Najeriya daga illar shan miyagun ƙwayoyi. Eh, gaskiya suna iyakacin su wajen kare kasa ɗin a wajen wannan aikin su kuma in suka ce babu ci gaba har sun yi kuskure yawancinsu sun fara ne gaba ɗaya da ko nini ɗaya ko kuma a nini biyu ko uku in suka shigo kamar lauyoyi to yau a cikinsu waɗansu directors ne in babu ci gaba a ce za su kai waɗannan mukamai ɗin kuma su kwamandoji ne a ce wannan a ce ba ci gaba sun yi kuskure a wannan abin nan ɗinka akwai ci gaba sosai kuwa ana ba su iyakacin hakki. tsohon shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndla malam ahmad da kenan to idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo ƙarashin tattaunawar yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyin muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal da nasir adam ele kaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi Lahashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. labaran a takaice. Prime Minister Bahamas Hubert Minis ya bayyana jiya Lahadi da ta sa rana mafi muni a rayuwarsa. Yayin da mahaukaciyar guguwa nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. amurka da china sun sa sabbin haraji akan kayayyakin juna na saidawa kasashen ajiyar lahadi wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya jiya lahadi isra'ila da ƙungiyar hezbollah sun yi musayar wuta akan iyakar ƙasar labanin kamar Allah da kai hafiz masu haro da aka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma dan an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin da Allah ya kai mu yanzu a madadin shi hafiz din da ya ta ni gabatarwa da ce bahira diudi ne ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc VOA Afrique.